أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan kathīran wa nisā'a wa taqullāha alladhī tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā ya ayyuhalladhīna āmanū taqullāha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا amma ba da fa’in na asidak alhadisi kalamullah wa a hatan alhadi ya hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umuri muhudasatu ha wa kulla muhudasatin bidi'a wa kulla bidi'atin balala wa kulla balalatin finnar ikwani wa akwati filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara ɗaya yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya lissafin nasara muna talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin taimakon marayu tun daga lokacin da aka yi kira bayan Allah su ba da gudunmuwa ta hanyar wannan akawun na marayu bayan Allah da dama suna ta sa sadakar su a ciki Allah ka saka wa kowa da alkhairi Allah ka sa mu sha ruwan alkawusara tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama ga waɗanda suka turo da gudunmuwa ta akawun na marayu akwai wani bawan Allah bai sa sunan shi ba amma ya sa wa marayu gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi ko ba mu san shi ba Allah ya san shi Allah ka masa albarka kai wa dukiyarsa albarka kai wa zuri'arsa albarka ka lura da 'ya'yansa sanda 'ya'yansa za su zama marayu sannan ya Allah ka azurta shi tare da mu duka makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama aljanna wani bawan Allah ya sa wa marayu tallafi na kuɗi naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa albarka ya zuri sa albarka wani bawan Allah ya sa wa marayu tallafi naira dubu hamsin Allah ya masa albarka wani bawan Allah ya sa wa marayu tallafi dubu ishirin wani bawan Allah wato dubu talatin wani bawan Allah dubu ishirin wani bawan Allah dubu ishirin wani bawan Allah wato dubu goma ahmad tijjani umar dubu goma hawa'u suleiman dubu goma sha biyar wani bawan allah dubu goma wani bawan allah dubu tara wani bawan allah dubu biyar wani bawan allah dubu biyar wani bawan allah dubu biyar dauda dan abubakar dubu biyar ibrahim adamu jawa dubu biyar asma'u dubu biyar wani bawan allah dubu hudu wani bawan allah dubu uku safiya abdullahi dubu uku abdulkadir yan babura dubu biyu yarima iya dubu biyu sabo buhari dubu biyu aisha a dubu biyu eh, rabiu ibrahim dubu biyu aisha da bilkisu sun yi haɗin gwiwa sun ba marayu gudunmuwa ta dubu biyu abubakar hamisu dubu ɗaya husaini bawa dubu ɗaya wani bawan allah dubu ɗaya ɗari biyar isa husaini abdullahi dubu ɗaya safiyanu s dubu ɗaya mu'azu bashir dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah ɗari biyar wani bawan Allah ɗari biyar wani bawan Allah ɗari biyar wani bawan Allah ɗari biyar total gudunmuwar da aka baiwa marayu kuɗi cash naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da naira ɗari bakwai ya Allah duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi zuri'arsu albarka Allah ka tsare mu ka tsare su ka tsare al'umma mu a sanadiyar wannan sadaka da suka yi ya Allah sadaka tana kau da fushinka Allah ya sa wannan sadaka da aka yi marayu ta zama sanadiyar kau da fushinka daga jama'an Najeriya ka canja mana wannan annoba da wannan bala'i da muke ciki zuwa alheri da lafiya da rahama da yalwa ya Allah muna roƙon ka waɗannan bayin Allah da suka taimaka wa marayu ka azurta su da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna fi ran tashin alkiyama akawun na marayu 0011 60815 banki stanbic ibtc bank suna account din opens welfare committee jibiris kaduna state allah ta'ala ya saka wa kowa da kowa da ainihin mafificin alkhairi na sai allah ya ce mai a gaba da rama ina muku kwana ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله يتبو تفدى مسو يا كأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي مسو تعالوا كذو أتلوا ما حرم ربكم عليكم إن كرنتا مكو أبند أبنجزنكو يحرمتا أكنكو abu na farko Allah tushirku bihi shay'a kar ku hada Allah da kowa a wajen bauta mun yi bayani akan wannan jiya wa bil walidaini ihsana sannan iyaye a kyautata musu mun yi magana akan wannan jiya abinda za mu kara da shi shine iyaye ko da sun mutu haƙin su baya karewa akan da wani yazo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah iyayena sun mutu na iya kokari na wajen kyautata musan sanda suke raye to yanzu mun rabu lafiya akwai sauran aiki a kaina da ya shafe su ko na kammala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai saura menene abin da ya saura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace assalatu salatu ma? yi musu addu'a daga lokacin da iyayenka Allah ya karbi rayuwarsu suna da haƙƙi akan ka dai musu addu'a har san da zaka bar duniya sau nawa akalla ka musu sau biyar a kowace rana domin kana yi wa Allah sallah domin godiya sau biyar a kowace rana Allah kuma ya ce a nishkurli waliwalidayya duk sanda ka waliwalidayka a nishkurli waliwalidayka duk sanda ka gode mun kuma to ka gode wa iyayenka saboda haka bayan ka yi sallah wa ubangiji to kuma kai addu'a Allah ya gafarta wa iyayenka kaga akalla za ka yi musu addu'a sau biyar a kowace rana kenan wal istighfaru lahuma abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi ce, shi ne roƙa musu gafara ka roƙa musu gafara kullum kai yi musu istighfari kana roƙon Allah ya ce musu shi ne wal istighfaru lahum abu na uku shi ne ka sadar da zumuntar da kake da ita ta hanyar su duk wata zumunta ta iyayenka wacce sanda suke da rai suke sadar da ita yanzu Allah ya karɓi rayuwarsu to kai kuma aikinka ne a halin yanzu kaga cewa wannan zumunta ka ci gaba da gudanar da ita in ziyara yake wa yan uwa da dangi a watan ramadan yanzu ya rasu in ramadan ya zo yi kokari ka je kai wannan ziyara ta yan uwa da dangi za ka yi mamakin addu'ar da za su yi mahaifinka ka wannan rana, domin ganin ka zai sa su tuna da mahaifin Allah ka gafarta wa mahaifinmu. bayan wannan wa ikramu sadiqihima sannan duk inda abokin su yake ka girmama shi ka mutunta shi wannan ma yana daga abin da haƙƙi ne da iyayenka suke da shi a kanka abdullahi dan umar ya ga wani mutumin ƙauye amma an yi mamaki sai ga babban sahabi babban shehu malami yin abdullahi dan umar yana kan abun hawansa ya sauko daga kan abun hawan da gaugawa wannan ba ƙauye da tijo aka ga abdullahi dan umar ya cire rawani daga kansa ya ɗaura wannan dattijo shi kuma kansa ya dawo babu rawani ya ɗauki wannan dattijo ya ɗora akan abun hawa ya kama akala shi ya rike yana ja wannan dattijo shi ne ke zaune akan abun hawa almajiransa da suka ga wannan sun yi mamaki suka ce a'a su ai yan ƙauye kyautatawa ƙarama ta ishe su ba sai an musu irin wannan babban kyautatawa ba ka cire rawaninka a matsayinka na ba malami yanzu ka maka babban sahabi ka ɗaura wannan ba ƙauye ka ɗauko shi ka ɗora akan abun hawa kai kana tafiya da ƙafa kana ja masa akala abdullahi dan umar ya kalle su ya ce ba ku gane ba ne wannan da babu shakka dan ɗan ƙauye ɗan ƙauye ne to amma a wajena babban mutum ne domin abokin mahaifina ne sai da na umar hmm. to tun da abokin mahaifina ne yana daga cikin biyayya da zan yi wa mahaifina in girmama abokin shi abin da ya sa na masa wannan girmamawa da wannan karramawa kenan kenan abokan mahaifanka bayan rasuwar mahaifinka ko mahaifiyarka to abokan mahaifin da ƙawayen ita mahaifiyar to ka rinka girma masu har yanzu wata wata biyayya ce kake wasu iyaya. bayan wannan abu na biyar shine cika alkawarin da suka ɗauka idan mahaifinka kamin ya mutu ya ɗauki wani alkawari ko mahaifiyarka ba su samu daman cikawa ba sai Allah ya musu rasuwa kai kuma yanzu kana nan dare Allah ya baka iko zaka iya cika wannan alkawarin to ka tabbatar da ka cika wannan alƙawarin mahaifinka ya yi alƙawari wata yarinya bare ne ya cewa zai aure da ita kamin ya aure da ita Allah ya masa rasuwa yanzu kana da hali cika wannan alƙawari ka aure da ita dukkan wani aikin alheri da suka kulla alƙawari a kansa ba su samu damar yi ba har Allah ya karɓi rayuwarsu to yanzu kai kuma ka ne ka ga cewa wannan alƙawari ka cika shi wayannan abubuwa guda biyar su ne haƙƙi da ke kan ɗa na iyaye ko da ko iyayen sun bar duniya Allah ka gafarta mana to bayan Allah ya ce bil walidaini ihsana sai ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe 'ya'yanku saboda kun waye gari kun samu kanku cikin bakin talauci wannan talaucin da kuke ciki ya sa ku ce bari ku kashe ƴaƴanku don ku samu sauki Allah ya ce na harin narzuqukum wa iyahu mu ne ke ciyar da ku mu ke ciyar da ƴaƴan bikin magaji ba zai hana na magajiya ba kada ku ce za ku kashe 'ya'yanku don kuna halin talauci malamai sun ce wa’innan ayoyi su sun zo guda biyu a ƙur'ani mai girma da bambancin siga kaɗan wannan wato ta ainihin cikin sosul an'am Allah ya ce wala ta a wula da kum min imlaƙin, na nahnu kum wa iyyahum to Allah ran ma akwai ta a cikin suratul isra'i wala ta kwatulo aula da kun kwashiyata im laqin na anu na ruzo ko hun kun na kwatila hun na fi ko an ita kuma ta cikin surutun isra'i sai allah ce wala ta kwatulo aula da kun sai ce kashiyata ita wannan aka ce wala ta kwatulo aula da kun min im wannan kuma kashiyata imla hmm. ita wannan sai aka ce na hannu rizuku kum wa iyahum aka fara da kum sannan hum hmm. amma waccan ta da Allah rama ya karanta mana yanzu ita kuwa na hannu rizuku hum wa iyakum sannan Allah ya ce inna qatlahum kana kidan kabira ita wannan ta cikin suratul isra Allah ya ce kada ku kashe ƴaƴanku kashiyata imlak dan tsoron talauci ba kuna cikin talaucin ne yanzu ba amma kun hararo talaucin yana iya zuwa bari ku ɗauki mataki ku kashe 'ya'yanku domin kauce wannan talauci da kuka hararo kuke jin tsoro sai Allah ya ce to na hannu na mu ne za ciyar muke ciyar da su wa iyakun tare da ku nan saboda kuna cikin talaucin ne yanzu ku riga kun shiga cikin talaucin yasa za ku kashe 'ya'yan sai Allah ya ce to ne ke ci da ku ya ci da su can kuma kun hararo ne kuna jin tsoro Allah ya ce ku kwantar da hankalinku ni ne mai ciyar da su sanda za su zo sannan ni ne mai ciyar da ku sanda kuke jin tsoron talaucin zai su malamai suka ce wannan ne dalilin da ya sa aka yi takadin wata akir wato a wajen maganin ciyarwa Allah ta'ala ya samu dace al'ada ce ta larabawa na jahiliya kashe 'ya'yansu domin tsoron talauci akwai waɗanda suke kashe maza da mata duka domin saboda tsoron talauci suna ganin haihuwa ma gaba ɗaya matsala ce akwai waɗanda mata kaɗai suke kashewa su bar 'ya'ya waɗanda su ne suka fi yawa su kuma saboda tsoron abin kunya suna ganin mace za ta iya jawo musu abin kunya ƙara a kashe ta tun tana ƙarama wasu ma suna ganin cewa laifin da shi ne ba ta iya ba da gudunmawa a wajen tattalin arzikin cikin gida ita in za a je yaƙi ba za ta ɗau takobi ba in za a je farauta ba za ta ɗau mashi ba ba za ta yi ne a gona ba harkar kasuwa da hada-hada da fatauci da ake yi a wancan lokaci da za a tashi daga saudiya a tafi yaman a tashi daga ina a tafi siriya a tafi ƙasashe masu nisa ba za ta iya ba ita 'yar amore ce a lankosa ga kwai zaune gari banza saboda haka mu'amala ta da mutane ita parasitic relationship saboda haka a kashe ta kawai a huta wannan aƙida ce ta larabawa na zamanin jahiliya wacce addinin musulunci ya zo yaƙi wannan aƙida ya faɗa da ita kar ka kuskura ka kashe ɗanka don tsoron talauci duk wanda Allah ya halitta Allah ya shirya masa menene abincin shi kar ka ga cewa yanzu kana gida kai ke wuce fa ne ka ɗauka ba kai ke ciyar da su wallahi ba haka bane in ga ce kake ciyar da su bari in baka shawara gudu ka basu kakka dawo sai kai shekara daya kai ƙarama shekara daya gudu kakka dawo sai bayan shekara biyu wallahi ran da zaka dawo cikin yaran nan sai ka samu wanda ya fi ka lafiya haka ne ko ba haka ne cikin su sai ka samu wanda ya fi ka koshi kenan wane ne mai ciyarwa Allah ne mai ciyarwa kai dama Allah ya sa ka ne a matsayin wakili Allah yana baka kana kawowa kana guduwa sai Allah ya danka wani wakilci sai Allah ya ce wani eh tunda wani ya gudu kai karbi wakilcin ci gaba da kaiwa sai kaga yaran suna nan sun rayu ba tare da wato sun halaka ba to amma mu Najeriya musamman kasar Hausa akwai abin da muke yi mai kama da kashe 'ya'yan don tsoron talauci mu ba kashe su muke ba amma abin da muke sai mu kwashe su tun suna ƙanana mu kai su wata uwa duniya mu yi watsi da su da sunan wai karatun ƙur'ani da sunan almajirantaka amma a cikin ramu mun san ƙarya ne ba shi ne dalilin ba a cikin ramu mun san dalilin shine muna ganin sun zame mana nauyi sun zame mana liability ba ma so mu ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mana na ciyar da su da shayar da su da tufatantar da su da ba su tarbiya saboda haka sai mu tattara su sai mu je mu kai su wata uwa duniya a watsar da su wannan babban bala'i ne wannan babbar musifa ce ya ku bayan Allah babu wani dalili da ya halatta maka ka haifi ɗa ka ce ba za ka ciyar da shi ba ka haifi ɗa ka ce ba za ka shayar da shi ba ka haifi ɗa ka ce ba za ka ba shi muhalli da zai zauna ba in ba za ka iya wayan abuwa guda uku ba kar ka yadda ka zama sanadiyar zuwansa duniya kai aka ɗora wa ka ciyar da uwarsa ka ciyar da shi ka kuma ilmantar da shi wani gari ne ba malamin ƙur'ani da ba zai karatun ƙur'anin a garinsu ba a ɗauki yaro daga nan abuja a nausa da shi daura a nausa da shi sokoto a nausa da shi katsina mun ga bala'o'i da suka faru yaran da suka hallaka a sanadiyar wannan hanya banda allah babu wanda ya san iyakarsu wayanda mota ta kashe Allah kaɗai san iyakarsu waɗanda matsafa suka kashe su suka yi tsafi da su Allah kaɗai san iyakarsu waɗanda ciwo ya kashe ba mai lura da su ba mai ba magani Allah kaɗai san iyakarsu waɗanda yunwa ta kashe Allah kaɗai san iyakarsu ko ba a samu ƙur'anin ba ba a samu ba ba ma hanyar da ake neman ƙur'ani ba kenan karatun allo karatu ne mai daraja da karatun allo da karatun zaure karatuttuka ne masu daraja kullum ina gaya muku ba waɗanda suka taimaki musulunci a duniya suka taimaki sunna suka taimaki ƙur'ani kamar malaman allo da malaman zaure su ne suka yi jihadi imamu malik malamin zaure ne abu hanifa malamin zaure ne ahmadu bin hanbal malamin zaure ne imamu na shafi malamin zaure ne ba jami'a ya ji ba imamu bukhari malamin zaure ne imamu muslim malamin zaure ne abu dawud malamin zaure ne nasa'i malamin zaure ne ibn shibban malamin zaure ne manyan maluman duniya da suka rubuce-rubuce irinsu ibn abulbarri a masabar malikiya al'andalusi malamin zaure ne irinsu manya-manya irinsu ibn kudama al-magrisi malamin zaure ne duk manyan malaman da za ka ɗauko na duniya malaman zaure ne su bin bas malaman zaure ne allama nasiruddin albani malamin zaure ne shek ibn usaimin malamin zaure ne duka malaman zaure ne manya-manyan makarantar ƙur'ani da mahadatan ƙur'ani daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da waɗanda suka biyo bayansu da sauran shahararrun makarantar ƙur'anin da aka yi su a duniya duka makarantar allo suka yi amma ba irin wannan a ɗauki mutum a kai shi gari a ce wai yana yawo yana bara yaro ɗan shekara bakwai wai shi zai nemo kansa abinci ya nemo kansa ruwa ya nemo kansa tufafi ya nemo kansa lafiya wannan shegantakar a tarihin duniya ba a taɓa yin ta ba daga baya ne aka kirkiro ta domin kaucewa nauyi da Allah madaukin sarki ya dora wa al'umma sannan makarantar allo a yanzu din ma ba Najeriya ne kaɗai muke yin makarantar allo ba ka je Morocco akwai makarantun allo ka je Algeria akwai makarantun allo ka je Libya akwai makarantun allo je ka Sudan akwai makarantun allo je kasashe da yawa akwai makarantun allo har America na ga makarantar allo a America na ga makarantar allo inda ake zaunawa a karantar da yara alkur'ani mai girma akwai wani masallaci masjidu siddiq mun ziyarci masallacin da ni da shugaba a birnin new york yara ne allah kaɗai ya san su a cikin masallacin allah kaɗai ya san adadinsu gaba ɗaya su ƙur'ani suke yi babu ruwayar da ba a yi mana karatun ƙur'ani da ita ba yaro ba amerike ɗan ba amerikiya amma yana karanta ƙur'ani ƙira'atan mutkanatan mujawwada an yi mana kira'an warshu an mana kira'an hamsu. an mana kalun an mana hafsu dure an mana waye an mana duk wata kira'a da zaka iya tunowa akwai yaron da yake karatun qur'ani da wannan kira'a kuma malamai ne suka zauna da su suke karantar da su qur'ani kuma wayannan yaran gaba ɗayan su professionals ne wani ga tambayi zai kace maka yana karanta computer wani ya ce maka yana IT wani ya ce maka engineering yake yi wani ya ce maka wata resources wani ya ce maka medical doctor ne wani ya ce maka lawyer ne kowa da profession inda yake karantarwa yake karatu amma kuma ga sunan suna karatun alkur'ani mai girma a birnin new york idan a birnin new york ma yaro zai samu wanda zai koya mai ƙur'ani a garin su a tsakiyar amerikawa to me kake tsammani da a najeriya me zai sa mutum ya ɗauki yaro daga kano wai kurani zai koya ya ɗauke shi da kano ya kai shi wata duniya duk duniya ina ya kai kano makarantar ƙur'ani mai girma ya za a mutum ya ɗauko ɗansa daga maiduguri ya shura da shi sokoto karatun ƙur'ani mai girma ya za a yaro uba ya ɗauki ɗansa daga sokoto ya nausa da shi jihar adamawa karatun alkur'ani mai girma ina ka samu wannan cikin addinin musulunci yanzu ga bala'o'i nan suna ta bayyana bara kowa ya ga abin da ya faru a sakkwato aka samu alaramba yana duwaɗi da almajiran alaramba ne da ya ji daɗin dambe sai ya kai kafa da shi yake luwaɗi da su daga nan yanzu ya haɗa kai da 'yan luwaɗi sai a zo a ba shi kuɗi sai ya dauki yaro ya bada aje a da shi yaran sun zame mashi source of income yaran nan ƴaƴan mutane ne suna da iyaye iyayen suna can babu abin da ya dame su wani irin bala'i ne wannan ana tsananin sanyi Ka ga yaro ɗan shekara shida ɗan shekara bakwai ya fito yana bara da asuba Ka ga yaro yana kwana a kwata yana kwana a bakin lambatu da uwarsa da ubansa duk mai son sashi ce zai tsinci sannan wai a ce ƙur'ani za a ɗora wannan laifin me ya alaƙar wannan da alƙur'ani mai girma mu da muka haddace alƙur'ani mai girman ina muka je ina muka iyaye mu a gaban iyaye mu muka yi kuma duk wani malamin da ke ɗaure wa bara gindi a Najeriya ƴaƴansa ba sa bara ba su ƴaƴansa ba sa yi duk waɗannan da ke muzurai suna nan almajirai su ne masu ɗaukan dafon kayayyaki mu su kai mana lahira to su dauki dafon ka su kai maka lahira ba za a yi ba idan ka suke dan me ka ba su dauki dafon ba su ma an tafi da su shi ka taka ce kawai an yi taro a garin zaure kofar mai martaba sarkin zaure ni da wakilci shugaban kungiya na ƙasa yara ne aka shirya masu program su dr abdulkadir zaure yadda yara za su haddace ƙur'ani a shekara ɗaya aka ɗabi yara maza da mata akwai waɗanda ba su iya haddacewa ba amma an samu adadi mafi yawa sama da kashi uku bisa hudu na yaran sun haɗa tilawar izo sittin a shekara ɗaya da safe karfe tara yaro zai zo sai ya karya a gida ba zai tashi ba sai shi da ƙur'ani kawai yake kullum akwai adadin shafin da za a ba shi ya haddace a nan za a kawo masa abincin rana ya ci sannan ya koma gida ya ci abincin dare sannan yaro ba zai fashi ba ko rana ɗaya a shekara sai ga yaran sun haddace ƙur'ani a shekara ɗaya mun je muna bikin sauka karatunsu na ce to ga wannan a shekara ɗaya sun karanta ƙur'ani ba su tafi bara ba wace hujja ta saurawa iyayen yara in dai da gaske iyayen suke so su hadda ƙur'ani a jawabin sarkin ka zaure sai wata magana ta tada mu hankali ya ce akwai wata shekara da wasu yara almajirai suka gudu tun daga daura wai za su gudu gidan iyayensu saboda azaba ta musu yawa da yunwa da suka rasa yadda za su yi suka shiga daji sai suka bata tun daga daura suke tafiya da kafa har suka kawo ka zaure sanda suka shigo ka zaure kowa ciwo ya kama shi a cikin yaran ya aka ɗauko yaran da aka kawo masa a fadarsa ya kalle su abin tausayi sai ka fashe da kuka yaran nan suna da iyaye aka je aka yi watsi da su sai da aka nemo likitoci suka jinyar yaran aka kawo yaran abinci ya ce in ka ga yadda yaran ke cin abinci za ka ɗauka ba taba ganin abinci a rayuwarsu ba bayan an gama sarki ya ce a musu wanka kowa a cikinsu za ka ɗauka ya yi shekara guda bai taɓa wanka ba kowane yaro an yi sama da awa ɗaya ana jirgin jikinsa ba iya fidda dattin da ke jikin shi ba ruwan da aka yi musu wankan da ya zuba a ƙasa za ka ɗauka kwatami ne aka bar su sai da suka yi kwanaki suka ɗan murmure sarki ya sa aka ɗinka musu tura sannan ya sa aka haɗa su da dogarawa aka mai da su daura aka kai su fada mai martaba sarkin daura daga nan aka tafi neman iyayen yara ina za a samu iyayen yaran mai zama aiki wani ɗan uwa yana gaya mana wani alhaji ya kaɗe. almajiri da mota almajirin ya mutu alhajin Allah ya sa mai imani ne sai ya ce ba zai yiwu ya tafi ba sai ya gano iyayen yaran da ya nemi gafararsu ya ce yaron nan sai an gano masa makarantar da yake haka aka rinka yawo da kira aka gano makarantar da yake aka samu alaran ma aka ce to wannan yaron wane ne baban shi alaran ma ya yi shiru ya ce shi ma bai san inda yaron ya fito ba domin shi ma kamar shekara kaza da suka wuce ne ya je rani wani gari ne wai a nan ne sai wani alaran ma ya bashi kyautar yara daga nan ya ɗauki yaron ya ci gaba da shurawa da shi so bai san iyayen yaron ba yanzu karatu ya dawo sabo kuma sai an ji an nemo alaran man da ya bashi kyautar yaron alhajin ne ya ce sai an nemo kuwa aka ba zama da kyar aka gano alaraman da ya bashi kyautar yaron aka ce to gashi gashi shi ma alaraman ya yi shiru ya ce shi fa ba zai iya tuno wannan yaron daga ina aka bashi shi ba sai da aka yi ruwa rana kamin ya iya tunuwa ashe daga gari kaza ne aka bashi yaron aka tafi da kyar sai da aka gano iyayen yaron ana gaya wa iyayen yaron suka ce babu komai sun yaki. alhaji ya ɗauki kuɗi naira dubu ɗari biyar ya ba su ya ce to ga wannan kuɗin rage zafi uban yaron ya karɓa ya ce ya gode ya ɗauki kuɗi ya waɗannan maluman kyauta maluman za a juya a tafi sai uban yaron ya ce to ga ƙanin yaron shi ma a tafi da shi wato shi ma a je a kashe shi a Laraba. a zuwa biya yanzu wannan mai bambancin shi da maganar da wannan ayar take kar ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci Allah ka gafarta mana Allah ka ceci wayannan yara da ake azabtar da su basu jiwo basu gani ba Allah ya ce wala taqatulu auladakum min na nahnu narzuqukum wa iyyahu sai Allah madaukin sarki ya ce wala taqrabul fawahisha kar ku kusanci alfasha ma zahara min hawa ma batan na ko boyayya Alƙur'ani mai girma za ka ga yana magana akan alfasha a wurare da dama ya kawo ta da usulubi da dama wani lokacin ya kawo ta da alfawahish kamar yadda anan gurin yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan a wani wurin yace kun inna ma harrama rabbi fawahisha qul in إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يتي الذين يشربون كبائر الإثم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة kun ga wayan ayoyin guda biyu da Allah rama ya karanta mana da wannan aya da ya karanta mana a suratul an'am duka Allah ya kira su da fawahish wani wurin kuma Allah madaukin sarki sai ya kira da fahasha Allah ya ce a shaitanu ya idukumul faqara الشيطان يعدكم الفقر bin بالفحشاء والله يعدكم منه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إيش يا الذين آمنوا لا تتبعوا كروات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يتي إن الصلاة تنهى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ذاك سامير وإن آيوكم سي الله يكرا فحشاء فحشاء فحشاء ونقولكم سي الله يكرا فاحشة إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إيش ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يتي واللاتي يأتين الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ليس فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على الموت muhsanati min al'azab to a cikin irin wayannan ayoyin suna da dama alqur'ani mai girma za ga Allah madaukin sarki ya kira ta da fahisha in ya kira ta da fahisha wato ta zo a matsayin mufrad in za ta zo a wajen jam'i sai ta zo a matsayin fahasha ko fawahish na'am malamai sun sai yi manganu da yawa akan wannan kalma ta fahisha me ma'ana take zuwa da shi alqur'ani mai girma abinda malamai suka rinjayar fahisha a cikin alkur'ani mai girma takan zo ne da ma'anar saban da aka yi wa Allah maɗaukin sarki saban da yake da alaƙa da sexual offense in an ce sexual offense wato saban da ta hanyar jima'i aka yi shi kamar zina alfasha ce kamar luwaɗi alfasha ne kamar ka aure matar babanka kwanciyar aure da ita alfasha ne irin waɗannan laifuffuka da suke da alaka da wannan layin yawanci su ne waɗanda alkur'ani mai girma ya fi ambatansu da fahisha amma Alƙur'ani mai girma yakan ambaci kalmar fahisha ya zo da ma'anar dukkan wani zunubi da babban zunubi ne ya kai matsayin kabira a wajen Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce wuri guda ɗaya ne a ƙur'ani mai girma Allah ya ambaci kalmar fahisha ta zo da ma'anar ruwa inda ya ce a shaiɓanu ya idu kumul faƙara الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يكي الشيطان الشيطان يعدكم الفقر yana muku alkawarin talauci yayin da kuka zo za ku yi taimakon addini sai kashe muku jiki yace kar ku yadda ai za ينوي talauce akwai nauyi a kanka baka biya kudin makarantar yara ba akwai motar ta ɓace sai an kai gyara akwai waye akwai waye ya kashe maka jiki ya ta tsoratar da kai da talauci amma yayin da ka zo sai ya ce wa ya amurkun bil fahasha yana umurta ku da fahasha me fahasha nan malamin suka ce ruwa yana umurta ku da ruwa wa addinin Allah wannan fahasha malamin suka ce ita ce wacce ta bada ma'anar ruwa amma sauran fahasha da ke Qur'ani mai girma sun bada waɗancan ma'anoni ne waɗanda muka ambata to amma ita wannan fahasha da ke cikin wannan aya mai take magana akan ta malamai suka ce zina a tarihin duniya gaba daya an ɗauke ta laifi ne ita zina ba a taɓa samu a tarihin duniya da aka ce zina ba laifi ba ne ita ba a taɓa samu wannan ba kowace al'umma al'ummar da aka yi a duniya sun ɗauki zina a matsayin laifi ne sai dai akwai inda ake samun saɓani ina ake samun saɓani wasu shin laifi ne wanda in kai za a ce baka kyauta ba ko laifi ne wanda in kai sai an ma horo al'ummar duniya ta rabu kashi-kashi akan wannan addinin musulunci shi ya ce laifi ne da sai an maka horo akan shi abu na biyu shine ba wata zinar muhimmanci a laifi fiye da wata idan kai zina da mace wasu ce in mata aure ce kayi laifi in ba mata aure bace baka yi laifi ba wasu ce idan kai zina da mace wannan ita ce da turawa idan ba da son ta bane kai ka mata fyaɗe kayi laifi amma idan da son ta da amincewarta nan baka aikata laifi ba hasali abin da kuka sunan shi soyayya shi yasa shi bature yana kiran zina da love eh, abin da we make love an yi soyayya ne saboda haka shi a wajensa in dai da amincewa ta ne da yaddata to wannan ba laifi ba ne wasu al'ummar kamar yahudawa su ko sun kalli zina ta fuskar ɗabaka ɗabaka na al'umma idan kai zina da mace sai a duba a ga matar da kai zina da ita kilas ɗin ku ɗaya a rayuwa ko kilas ɗin ku daban-daban in kai talaka ne sai kai zina da sarki ko kai matalauci ne kai zina da 'yan mai kuɗi ko kai jahili ne kai zina da 'yar fada ko kai ba kowa bane kai zina da wata mai daraja ko kai ba bai huriya bane sai ka je kai zina da bai huriya to a nan gurin ka aikata laifi saboda ka yi zina da matar da class ka bai kai ba amma dama kai talaka ne ka samu wata yar talakawa kai zina da ita wannan ba laifi bane za ta ce ta tadda muje mu su yahuda a wajen su wannan ba matsala bane a ta inda zai iya zama laifi shine idan kai zinar da wacce tana gaba da kai a dabaka amma dai dukkan su sun yarda da cewa zina laifi ne me yasa suka yarda da cewa duka zina laifi ne saboda akwai wata matsala guda da zina take da ita ita zina in aka bata ta samu gindin zama ya zama ta hanyar zina ake biyan bukatar sha'awa to jinsin dan adam zai kare a bayan kasa babu abin da ke yakan jinsin dan adam kamar zina to tunda za ta karar da jinsin dan adam a bayan kasa shi yasa duka dan adam suka yi adawa da ita aka yi da cewa laifi ce ta kaka yanzu misali mazinaci wanda ya aure ya auri mace aka baka ya ka auro da an ce ta samu ciki kai mijin kana murna iyayen suna murna iyayenka suna murna iyayen amarya suna murna yan uwa suna murna dangi suna murna kowa farin ciki yake saboda za a samar da ɗa ta fuskar aure haka ne ko ba haka bane to amma mazinaci idan ya je zira da mace sai ta samu ciki da Allah an yi sa'a ne ko an yi rashin sa'a shi a wajen sa an yi rashin sa'a ne kenan ita zina babu rashin sa'a a harkar zina kamar a samu ciki shi yasa da an samu ciki a harkar zina za a fara ɗaukar matakin ya za a zubar da cikin ya za a ɓarar da cikin to idan duniya za ta rinka rayuwa da wannan hanya hanyar da ba ta so a samu ciki a haihu kuma ga tsofi na tsufa mutane na mutuwa ga su Corona coronavirus suna sa manjagara suna tattara jama'a na tafiya da su idan aka samu shekaru masu yawa za a kai lokacin da jinsin na adam zai kare a bayan ƙasa wannan ne dalilin da ya sa dukkan jinsi na ɗan adam ya kyamaci zina saboda kasancewa ta tana adawa da ɗorewar jinsin ɗan adam a bayan ƙasa to su larabawa su kuma a bangaren su idan mace aka yi zina da ita ta fito ƙarara, karuwa ce aka yi zina ana zina da ita to su a wajen su laifi ne amma idan bata fito ƙarara ba an riƙe ta ne a matsayin dadiro wani ne yake zina da ita a ɓoye yana ɗaukar nauyinta yana kula da ita jama'a haka ba to su a wajensu wannan ba laifi ba ne ita ce ɓoyayyen zina su a wajensu ba laifi ba ne amma wacce ta zo ta tattara kayanta ta zo ta kasa cewa ita ya ce to ita irin wannan karuwar ita wannan zina ita ce zina da larabawa ke kyama a jahiliya kamin zuwan addinin musulunci to shi yasa addinin musulunci da ya zo nan gurin sai ce wala ta taqrabul fawahisha kar ku yadda ku kusanci alfasha ma zahara minha abin da ya bayyana daga gare ta alfashar wa ma baɗana ko kuma abin da ya ɓuya da zinar bayyane da ɓoyayyen zina da zinar karuwa ta kasa da zinar daduro da ya ɗauke ta ya ajita har yanzu akwai irin wa'in mazinatan yanzu mutane suna nan wasu 'yan kasuwa wasu 'yan boko saboda Allah ya ba su kuɗi zai ɗauki yarinya 'yar mutane ya aje a hotel kullum zai biya mata kuɗin ɗakin hotel ya biya kudin breakfast ya biya kuɗin lunch ya biya mata kuɗin dina sannan ya bata dubu ishirin ta sa a dashe kullum zai mata wannan ya aje ta a hotel ta yi wata ɗaya daduransa ne sai san da ya ainihin wato zare jiki ba wanda ya san ina ya nufa ko ina ya je ya je ya zinarsa da ita ya kammala ya yi wanka ya sa babban riga ya fesa turare ya sake dawa cikin iyalansa suna kallonsa ba kunya ba tsoron Allah ba san me ya aikata ba yana fiki-fiki da ido sai kashe dan wuta alhali a koce aje a hotel tana can abin da yake kashe mata iyalan nasa baya kashe musu ga mazinaci da ƙarya tsiya duk wanda zai zina sai ya ƙarya to dole ba zai ƙarya ba ya je ya yi zina zai ya dawa ya kwanci aure da matashi ba zai iya ba yi zo dole sai mutu ƙarya zai mata kamin ya shigo zai sita bol kawai da ya shigo sai ya haɗa fuska alhaji lafiya sai bai za haila zai kai na nan ras ras ras matsiyaci Allah ya ƙara da corona ta kulle ka a gida yanzu da corona ta kulle ka a gida a cigaba da shan paracetamol gani ita ko baiwa Allah tausayi ya kama ta alhaji akwai magani kan sai aitin kan hanya na siyo ka ce ta kawo masa ruwa da girmamawa ta bashi hada durkusa ta riƙa mashi ya karɓa ya sha ya daga kai ya kwanta ya ta gabbaci kuma ƙarya yake shi ya san me je to lamar zina kenan ga ƙarya tsiya sannan ga yi wa al'umma asara wannan manin da ka je kai zina da shi da da mataka ta aure ka zo ka kwanta watakila Allah ya azurta ciki watakila da gwamnan jihar ku za a haifa ko wani babban shehu malami amma ka je ka zubar da shi a kwata aka wanke shi a hotel Allah kaɗai ya san manyan mutanen da aka wanke saboda an ji an yi zina da su an yi ɓari kai Allah ka gafarta mana to da ɓoyayyen zina da bayyana zai duka haramun ne shi yasa Allah ce wala ta taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batsana da kina zaune a gidanku kina satar jiki kina zina da ke da karuwa da ta je ta kasa take zina uwa ku ɗaya uban ku ɗaya a wajen aikata laifi da zunubi ga Allah maɗaukin sarki sai Allah ce wala taqatulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq Allah ce karku kuskura ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai dai bisa haƙƙi menene haƙƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a sayi zani mutumin da yake da aure sai je zina to wannan ya halatta a kashe shi namiji ne ko mace ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe mai al-Aslami mai al-Aslami ya je zina ba wanda ya ganshi amma ya kasa bacci ya ga shi ba zai iya dorewa ba bare zai ga annabi annabi kawai masa hukunci nan da ke zo ya ce ya rasulullah inni zanaitu hirni. ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi zina a tsarkake ni annabi ya kauda kai bai da dare bai zage yace ya rasulullahi inni zanaitu hirni. ya faɗa sau nawa sau biyu annabi ya ƙara kauda kai ya sake zagewa yace ya rasulullahi inni zanaitu hirni. ya faɗa sau uku sai na bakar ce ina maka kashe ni karka maimaita na hudu ka maimaita na hudu annabi zai hukunta ka ina imani ya riga ga zuciya shi ya sa ga cewa ya zane inni zanaitu fatahirni to yanzu ya faɗa sa hudu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam wayo ya kalle shi Ya ce wahal ba sharta ha kai mubashara da ita kalmar mubashara tana nuna jima'i amma ta hanyar kinaya qur'ani yayi amfani da kalmar yace wala tubashiruhunna wa antum ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الله يتي Karku jima'i da mata kuna itikafi a masallaci Maiz yace na'am ya Rasulullah sai annabi ya dauka Maiz bai gane meye ma'anar kalmar da yace wahal bashar sahaba sai yace masa wahal bajata kai mudaja'a da ita ita ma kalmar mudaja'a tana nuna jima'i da mace amma ta hanyar kina kamar da alkur'ani mai girma ce wallati ta kafu na nushuzahunna wallati ta kafu na nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna Allah ya ce mata da suka yi muku tawaye kuma su wa'azi idan ba su gyara ba to wahjuruhunna fil madaji'i ku kaurace musu a wajen kwanciya ku daina kwanciyar aure da su wannan zai sa su ji ba su kyauta ba su gyara shi yasa ce masa wahal ba ja'ata ha mai zai ce kwarai ya rasulullah annabi ce wataƙila dai hanzu bai gane ba ya ce masa wahal jama'ata ha ka yi jima'i da ita saboda magana ce babba tana da alaƙa da kashe mai laifin addinin musulunci kuma yana tsare rayuwar al'umma mai zai ce na'am ya rasulullah manzo Allah ya ce ka hanzu dai bai gane me ke nufi ba annabi sai ya samu wata kalma ita ce kalmar da a larabci ba ta da wata ma'ana banda kwanciyar aure da mace ba ta da wata ma'ana annabi a rayuwarsa bai taɓa amfani da kalmar ba sai wannan rana saboda kunyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ranar ko bai ƙara amfani da wannan kalmar ba duniya sai da na aliyu ya taɓa amfani da kalmar wai amma da zai faɗi da hidai tushe sa kar sai zai ji abin da bakinsa zai faɗa sai ya ce wa hal aniktaha kalmar anniku a larabci ba ta da ma'ana ban da jima'i da mace mai ya ce na'am ya rasulullah manzo Allah ya ce hatta gaba zalika minka fi zalika minha har abin da ke tattare da kai ya buye cikin abin da ke tattare da ita yace kwarai da gaskiya rasulullah abin da ya faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin shiru ya tambayi sahabbai ya ce a majanunun huwa wannan mahaukaci ne sahabbai suka ce ya sani mu ya rasu da lami hankali ne annabi ya sake yin shiru ya ce wahala ya shirabu al kam yana shan giya suka ce ba mu san yana shan giya ba ya rasu la aka san suna jikin ma'iz ba giya annabi ya kalle shi ya ce wahal arifin zina ka san me ake cewa zina ma'iz ya ce kwarai na sani ya rasu la annabi ce ma huwa zina faɗa min mai definition na zina kai shari'a musulunci da tsara rayuwar mutane ke. ma huwa zina ma je kalli manzan Allah ya ce a taitu min ha haraman ma ya atin rajulu ahlahu halala na aikata da ita aikin da haramun ne wanda da mata ta ce ta aure na aikata da ita da halal ne manzan Allah ya ce lalle ka san abin da ake ce zina manzan Allah ya ce da kai zinar kun yi zinar kun sadu ya ce kwarai da gaske ya ce kamar yadda ake zura igiya a cikin guga a cikin rijiya ya ce kwarai kamar yadda ake sa masayi a cikin tandu ya ce kwarai manzo Allah ya kalli sahabbai ce idan fasabu bihi farjumuhu ku je da shi ku jefe shi a wannan lokacin ne aka je aka jefe ma'is al-aslami wannan shi zai nuna muku cewa wannan idan aka yi zina alhali da aure to ya halatta a jefe ya halatta a kashe mutum bayan ita bayan ma'is akwai wato algamidiya eh? an samu waɗanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da umarnin jefe su na'am shi ne a sayi buzzani sai manzon Allah ya ce wa nafsu bin nafs haka mutumin da ya kashe wani to shi ma me za yi in shaidu suka tabbata ko ya ikirari a sharuɗa suka cika shi ma ya halatta a yi mai sai a kashe shi waye mutum na uku mutum na uku shine watariku lidinihi lil jama'a idan musulmi ya ridda ya bar addinin musulunci to shi ma jininsa ya halatta ya halatta a kashe shi yana daga abin da turawa ke zargin addinin musulunci da mai musulunci zai ce a kashe wanda ya riga kenan ba a ba mutane yancin addini ba a'a musulunci ya ba mutane yancin addini domin islam ne ce la'ikira ikraha babu tilas a cikin addini kan ka shigo musuluncin ba wanda zai tilasta ka sai ka ga dama bisa raɗin kanka kamin ka shigo musulunci ya gaya maka cewa to wannan addini in an shiga ba a fita in baka niyyar shiga ba karka shiga amma ka ce eh na yadda zan shiga kuma sai ka shigo to yanzu hukuncin hukuncin addini sun hau kanka ko ba su hau kanka ba sun hau kanka kenan ba tilasta maka akai ba sannan abu na biyu musulunci yana kallon ridda a matsayin treason ne kamar yadda kasashe suka ɗauki cin amana kasa laifi mafi girma duk kasashen duniya in an kama mutum da laifin cin amana kasa menene hukuncin sa hukuncin sa kisa ne to musulunci yana kallon ridda a matsayin treason shi yasa ya tanada mata hukunci na ainihin kisa to shine wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil idan babu wa'annan lai guda uku to haramun ne a zubar da jinin musulmi Allah ya ce zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun wannan shine abin da Allah madaukin sarki yake muku wasiya da shi domin ku hankalta Allahumma ja'alna minal muslimin almu'minin alaqili subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah